Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabo ajali kashi na ashirin. Afiya ta ce karka gode min na cika kudirin Jabir ne. Wannan shi ne burin shi na ƙarshe saboda wannan kudirin aka kashe min shi. Afan ya ce na san komai Afiya kuma insha Allah wacce ta kashe shi ba a nan duniya ba har ma a lahira ba za ta taɓa samun kwanciyar hankali ba. Afiya ta ce tun a duniya nake san Allah ya wulakanta min ita. wallahi da na san ita ce sila mutuwar shi na rantse da ba zan kyale ta ba da na yi mata abin da za ta gammaci mutuwa da rayuwa afan ya share mata hawa ya ce ki kwantar da hankalinki na san yanzu duk inda take a cikin bala'i take afiya ta girgiza kanta ta ce da hannuna nake so in kashe ta kuma yau din nan afan ya ce hmm, ni ma na su wakantar ranar da na dawo cikin hayyacina nan ya bata labarin komai har da dawowar umma da bacewar oyiza cikin mamaki afiya ta ce za ta yi abin da ya fi haka ma muguwa ce azzalima Allah ya isa tsakaninmu da ita in sha Allahu sai ta yi mutuwar kas Afani katse ta da sauri ya ce wannan addu'ar bata kamace ki ba. Allah ya san yadda zai tafiyar da irinsu, ki zuba ido ki jira lokaci. Afiya ta yi shiru tana kallon shi kamar ba shi bane taɓaɓɓun bawan nan da baya taɓa magana da za a iya fahimta a da. Allah mai iko. Daren ranar suna zaune gurin mitin bayan sun dawo daga gurin dodon tsafin su. Gaba ɗayansu suna sanye da jajayen kayansu da suke amfani da shi. Bayan sun gama tsaface-tsafacen su, sai Kiwumi ta miƙe ta je ta shigo da ɗan tsoho. A tsakiya suka sa shi kamar yadda suka saba, ta fara kewaye shi tana sarkullanta a kan shi sannan ta zauna ɗaya bayan ɗaya tsohon ne yake bin mutanen gurin da kallo yana zuwa kan oyiza ya tsaye da idon shi kyar a kanta baya ko kiftawa ita ma ta ƙure shi da ido cikin rashin tsoro ta daka mishi tsawa tana faɗin daina kallo na idan wannan tsohon ko rawa bai yi ba ya fara motsa bakin shi da babu haƙori ko ɗaya a ciki oyiza ta kalli kyumi ta ce my lord please mu gama da tsohon nan mu ci gaba da abin da yake gaban mu kyumi bata kalli oyiza ba ta ci gaba da haɗa haɗanta na tsafi cikin wani katon koko. Miƙewa ta ta iso gaban tsohon ta ja hannunsa da ƙarfi, har yana bigewa. Ta jona mishi wani abu mai tsini kamar kibiya a jijiyar hannunsa, tana kallon cikin kokon. A firgice ta jiyo tana kallon shi, ta kuma mai da idanunta cikin kokon da gaskata abin da take gani a ciki. Da sauri ta saki karfin ta ja da baya saboda yadda ya ɗauki zafi kamar tana riƙe da garwashi. Wata irin dariya tsohon nan ya saki, ya ce jinin nawa ya ishe ki haka? In kina buƙatar ƙari ki so ki ɗiba son ranki, don ko za ki ɗibi cikin tanki ba zai ƙare ba. Su Oiza duk suka matso suka leƙa cikin kokon. A gegece suka ja da baya saboda ganin wani irin baƙin ruwa mai kaurin gaske a ciki. Murya na rawa Oiza ta ce, My lord, ki wani abu please, wannan kamar ba mutum ba ne. Cikin su Esther da Alhaji Samba ya ɗori ruwa suka ce, kwarai kuwa, wannan ba mutum ba ne. Cikin dakewa Kiumi ta ce, Ko ma waye shi tun da ya zo nan ba zai tafi ba. Ta ɗauko ta sanda mai mugun ƙyalli, ta nufi wannan tsohon da shi. tana karasowa gaban shi ta daga wannan sandar ta sai ta cikin idan shi ta tura ta ciki ga mamakinta sai ganin sandar ta yi ta rabe gida biyu ɗaya a cikin idan shi ɗayar a hannunta sa hannun sai ya zaro sandar yana dariya ya miƙa mata ya ce haɗa ta guri ɗaya a harzike ta yadda sandar hannunta ta koma ta shirya kanta sosai ta ce yau kowa ya tsohon nan sai na gama da shi ta bayansa ta bullo ta sa farcen hannunta ta shaƙo wuyansa ta baya da azama ya juyo ya sanya nashi faratan a makogaranta wani irin kakari ta fara ta sa kafarta ta haure shi ya yi baya nan suka fara bace-bace suna faɗa sosai ba ƙaramin wahala kyumi ta sha ba amma saboda tsabar ta dahu da tsafi kuma ba ta son mabiyanta su ga gazawarta haka ta jajirce suka ci gaba wani lungu ta shiga a cikin ɗakin ta fito riƙe da wani magani ta ɓace tana ƙoƙarin watsawa wannan tsohon san bata san yana ta ba ta ɗaga wannan maganin za ta zirara mishi ya saurin juyar da hannunsa ya zuba wani ruwa a tsakiyar kanta wani irin ihu ta saki ta faɗi ƙasa tana ta shure-shure nan take kanta ya fara zagonyewa. tun tana ihu mai ƙarfi har ta koma yi a hankali gaba ɗaya mummunar halitta ta canza kama a gigice su oyiza suka fara ja da baya hankalinsu a tashe babu wanda a cikinsu ya ƙoƙarin zuwa gurin wacce suke kira da mai taimakon su ita ma yau gashi ta kasa taimakon kanta miƙewa wannan tsohon yayi yana kallon su oyiza ya mai da hankalinsa gurin alhaji sambo ya ce alhaji Sambu bana minista mai fuska biyu A fili fuskar Kamala a zuci ta zalunci. Ina so ka yi wa kanka hisabi, ka zaɓi hukunci cikin jerin abin da zan lissafo. Na farko ko in kashe ka a nan, in kai ka gida da kayan jikinka, ko kuma in bar ka ka koma gida ka fito midiya, ka faɗi ko me kake yi, sannan ka faɗi adadin mutanen da ka bayar aka sha jininsu. Cike ruɗewa Alhaji Samba ya ce, kai min rai dan Allah. Dan tsoho ya ce Allah shi yake ba da rai ba ni ba. Alhaji Samba ya ce karfa min asiri, wallahi na tuba. Har abada ba zan ƙara aikata irin wannan aikin ba. Dan tsoho ya yi dariya, ya ce zunubin da kai kuma a baya fa. Ka yi kisan kai, shirka da sauransu, duk don ka samu mulki. Haka nake so ka je gidan talabijin ka sanar musu da halinka. Alhaji sanba ya girgiza kansa, ya ce mutunci na zai zube. Dan tsoho ya ce ai gara ya zube a duniya. Alhaji sanba ya ce dan Allah ka kashe ni a nan kawai, gara su ga ta Dan tsoho ya girgiza kansa, a'a ba zan yi kisa ba. Gara a hukunta ka kafin ka je ka tarar da na Ubangiji. kuka sosai alhaji samba yake yi yana mishi magiya akan ya kashe shi ya huta amma tsoho ya kememe ya ƙi. alhaji samba da ya ga babu sarki sai Allah sai ya amince da abin da tsoho ya ce ya kimtsa ya bace ya yi gida hankalinsa a tashe kallon sauran yan gurin tsoho ya yi ya dinga neman wacce ta yi sila zuwan shi gurin bai ganta ba ya girgiza kansa ya ce in ke na yawo nan ya kalli esta da suka tsure ya ce ku je Allah ya san yadda zai yi da ku ita ma wacce ugar ta ku ban yi niyyar mata komai ba sai da ta zo cutar da ni yana kaiwa nan ya bace. da sauri sai Esther suka yi kan kyumi da ake iya hango komai na tsakiyar kanta dago ta suka yi suka ga komai na kanta na zuba a ƙasa a firgice suka sake ta suka fara tattara kayansu wata a cikinsu mai suna hadasiya ta kalli kujerar tsafin kyumi muguwar zuciyarta ta saka mata ya kamata ta gaji kujerar ita ma ta zama ta ɗaya daga cikin matsafan da ake ji da su ta samu mabiya ta yi mulkin ta san ranta ta yi murmushi ta aje kayan hannunta ta yi gurin kujerar tun kafin ta ƙara sakar gurin da eagles suka dinga kuka irin nasu na dabbobi. Tana taka step ɗin gurin Esther ta sa ihu. Ta ce, Hadiscus, kar ki zauna. Nan hankali sauran ya kai kanta, suka haɗa baki suka dinga roƙonta akan kar ta zauna, ta zo su gudu. Ina, wanda ya nisa baya jin kira. Dan dai hadasi ya gani take bakin ciki suke yi mata, dan kar ta su matsayi. Tana ɗora mazaunanta akai sama da ita. Wani irin girgiza ɗakin ya fara yana cilli da duk wanda yake cikinsa. Sai da ya gama cillar da su, sannan ginin ya ruso ga baki ɗayan shi kan ragowar kyumi hmm, duniyar kyumi dai ta ƙare saura owiza ko ina ta shiga sauƙi sosai ya samu a gurin afiya har an sallame ta ta dawo gida tana matuƙar samun kulawa gurin zinata da afan duk da ba wani sabo sosai ta yi da shi ba gyara sosai alhaji bashir sa aka yi a gidan da sauka Alƙur'ani, saboda shi har yanzu a tsorace yake don ya san in dai safiya na raye to ba za ta taɓa barinsu ba Farida ma ta nutsu sosai don ta koma Islamiyya. Ta zama Saliha gwanin ban sha'awa. Tsakaninta da Zinatu ba raini sai matuƙar girmamawa. Haka suna girmama juna ita da Afiya. Bayan wata uku. Alhaji Bara'u ne tsaye a ɗakin Jabir yana duba wasu takardun Asiya da Jabir ɗin ya amso mata ana sauran sati biyu ya rasu. Cikin durowa ya buɗe ya gama binciko su. Ya gansa can ƙasan kayan shi. Har zai rufe durowa sai ya ga wasu takardu a tsaftace cikin fayil ɗinsu. Ya yi dariya ya ce jabir kenan sarkin ajiyar takardu ɗauko siyayyar rufe ya buɗe su yana bin su da kallo cikin mamaki ya ce wannan ai takardun kadarorin alhaji bashir ne fitowa ya daga ɗakin ya rufo ƙofar ya kai wa abida takardun asiya sannan ya wuce gidan alhaji bashir a falo suka zauna sai da suka gama gaisawa sannan alhaji bara'u ya ce wasu takardu na gani a ɗakin marigayi kuma da sunanka a jiki alhaji bashir ya ce takardu kuma alhaji bara'u ya mika mishi na faɗin kwarai kuwa Alhaji Bashir ya amsa ya duba su cikin mamaki ya ce ikon Allah. Wayannan takaddun su ne shiga shiga iyalina cikin tashin hankalin na Alhaji Bara'u. Nan ya bashi labarin kyautar da yayiwa wa Afan ya dora da cewa ashe Jabir ya bawa ajiyar su. Tabbas na san Safiya ta yi neman takardun na mata su ba. Kai, gaskiya na gode Alhaji. Ubangiji Allah ya ji kan Jabir ya kai rahama kabarinsa. Alhaji Bara'u ya amsa da amin. Nan suka ci gaba da sa hankali kwance Fitowa ta daga inda take makale kullum a cikin gidan bayan ta gama jin hira Alhaji Bashir da Alhaji Bara'u. Tunda ta gudo daga gurin tsafin su, kullum a gidan take yi ne a makale. Bacci ne kaɗai ke mai da ita wani kurgurmin daji inda take haɗa kulle-kullenta. Dariya ta sannan ta shiga falon ta ɗauki takardun. Ta yi kisan ɗinsu, ta ce me ya rage min tunda na samu wannan. Bar kawai in tafi in je in fanta ma hankali kwance. A hankali ta fito daga falon ta miƙe jikin windo, tana jiran Alhaji ya shigo ta fita. Tana tsaye a gurin ta hango afiya da cikinta dan wata hudu da kwanaki. Har ya fito sosai kamar ɗan wata bakwai. Afan na tsaye kusa da ita ya ɗora kanshi akan cikin yana mata magana ƙasa-ƙasa suna dariya. Wani bakin ciki ne ya tarnike Oyiza saboda tuno cewar Afiya ce sila fitarta daga gidan. Ita ce sila rushewa komai na farin cikinta. Ta yi kwafa cikin ɓacin rai ta ce wallahi ba zan bar yarinyar ta dawo ma cikin farin ciki ba. Dole in dawo da shiri na gobe in tarwatsa rayuwarta kafin in bar ƙasar nan gabaki ɗaya. Washe gari tun takwas na safe ta gama shirinta na zuwa gidan Alhaji Bashir, ta gama da afiya ta huta. Takardun da ta ajiye a can kasan katifa ta daga cikin izza za ta ɗauka ta ga wayan. Hankali tashi ta bankaɗe katifa tana riwa ko ta ne, amma san bata gansu ba. Cikin tashin hankali ta karaɗe area da take zaune, ko za ta gan shi, nan ma babu labari. A gigice ta sa takalminta ta nufi cikin gari, da kwalba asal ɗin da ta tsaya ta siya jiya da daddare kafin ta dawo makwancinta. Bacewa ta kamar yadda ta saba ta shiga gidan. Ɗakin Alhaji Bashir ta shiga, yana kwance yana bacci hankali kwance, gidan sai kamshin girki yake yi. Tana kallon side drawer ɗin shi ta hango takardun da ta tabbatar ta kwana da su a ta A ruɗa ta ɗauke su, ta ce aka suka dawo nan. Rungume su ta ce kuma wani tsinanne ne ya dawo da su to sun zo hannuna, kuma ba za su kuma fita ba. Sauran bacewa ta saboda jin motsi da ta yi a kofa, ta yi ɗakin sa afiya. Kwance ta same ta tana bacci cikin bargo, shi kuma Afan yana zaune a gefenta yana duba wasu takardu. ta yi murmushi ta makale jikin bango ta buɗe kwalbar hannunta ta ɗaga za ta zirara a kyakkyawar fuskar afiya juyi afiya ta yi haɗi da miƙa tana faɗin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur dan kwalba hannun uyiza ta fara girgiza nan take ta yi taga-taga ta juye ta a fuskarta da jikinta a gigice ta saki takaddun hannunta ta sa wani razanannen ihun da sai da gidan ya yi girgiza saboda ƙarashi a firgice a ya ja afiya yana kallon oyiza da ta sauya kamanni ya miƙe da sauri yana faɗin Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim da gudu su Alhaji Bashir suka shigo ɗakin suna faɗin lafiya ganin oyiza suka yi a kwance tana birgima ta yage dukkanin kayan jikinta tana ciccizge gashin gabanta don tsananin azaba da kafarta Alhaji Bashir ya gane ta ya ce Safiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ga ya kalli Zinatu ya ce kin gani ko? Na faɗa miki Safiya ba za ta kyale mu ba. Tabbas ba za ta kyale ku ba don tana bibiyar ku. Kullum tana cikin gidan nan tare kuke yini da ita. Suka ji wata murya ta ratso su mutum ya bayyana a gabansu. Gaba ɗayansu suka ja da baya a tsorace. Da sauri tsohon ya ce kar ku ji tsoro na, ni ba mugu ba ne. Hasali ma na zama kariya a gare ku tun lokacin da take bibiyar ku. A jiya ne ta samu damata da take ganin ta gama samun komai saboda kwashe wannan takardun da ta yi. a daren na maido da takaddun shi ne yau ta dawo ta kwashe su kuma ta zo da niyyar kashe afiya ta hanyar zuba mata ruwan batar. cikin ikon Allah sai ta farka da addu'a nan take mai kowa mai komai ya tsare ta ya mayar mata da kaidinta mamaki suka dinga yi suna Allah wadai da oyiza da ke faman ihu tana fuske-fusken gashin gabanta na suka dinga yi wa tsoho godiya har ya bace wa ganin su sannan suka dawo aka yi waje da oyiza da ke zabura babu komai a jikinta gudu ta dinga yi tana ihu kamar mahaukaciya ta fada gidan malam Atiku Suwai na zaune tana cin kosai tana harara Hajja, ta ji an faɗo kanta ana ihu. Da sauri Suwai ba ta miƙe tana ihu ta faɗa ɗaki, ta datso ƙofa tana leke tana ta faman haki. Cikin kuka Oyiza ta ce, Suwai ba ni ce, ni ce Safiya. Suwai ba ta ce, Safiya, Safiya Alhaji Bashir? Oyiza ta ce, Eh, ita, ki buɗe min ƙofa. Suwai ba ta ce, Allah ya kyauta an buɗe wa matsafiya ƙofa. Safiya ta ƙara sa ihu tana faɗin, Suwai ba na daina, wallahi na daina. Na yi da na sani ki yafe min. Ni na kashe Abul Bait. Ni na bashi sweet ya sha. Ya mutu muka sha jinin shi. Soya ba ta saki Salati ta yi saurin buɗe kofar. Ta ce ke kika kashe Abul Bait? Oyiza ta ce ni ce ki yaf. Ai ta bari ta ƙara sabatar saukar taɓarya a bakinta. Ta saki wani irin ihu. Ga azabar ƙonewar fuska ga ta taɓarya. Bugunta soya ba take yi ba ji ba gani, tana kuka tana faɗin kin cuce ni. Da ƙyar Hajja ta hankaɗa Oyiza waje, ta dawo ba wa soya ba haƙuri. Cikin kuka ta ce Hajja ki yafe min na cuci kaina. Dan Allah ki yafe min. Hajja ta ce babu komai. Ai da ma duk wanda ya hau motar kwaɗayi to babu shakka za ta sauke shi a tashar wulaƙanci. Wannan ya zama darasi ga masali irin naki. Suwaiba ta shige ɗaki cikin nadama tana kukan mutuwar ɗanta. Kwanan Oyiza hudu tana yawo akan titi, babu wanda ya kula ta bare ya yunkurin taimaka mata. Gaba ɗaya ta gama cisge gashin gabanta da hannunta. Ga ciwon jikinta da fuskarta yana ta raɗaɗi, kamar zai tarotsa ƙwaƙwalwarta. wurin wata kwata take zama ta dinga ɗiban ruwan gefe tana watsawa a jikinta ko za ta samu sassaucin azaba a ranar kwana na biyar ɗin ne tana zaune tana ihu tana faɗin irin mugayen abubuwan da ta yi ta ji an tsugunna a gefenta da ido ɗaya ta kalli gurin ta ɗaga kanta ta ga farida tsaye tana kuka ta miƙe tana ƙoƙarin rungume farida ta yi saurin ja da baya ta ce karki taɓa ni momi zuwa ne in ganki saboda an faɗa min haƙƙinki a kaina afiya ta ce a'a farida uwa uwa ce ko me tai mahaifiyarki ce Oyiza ta yi tsaki cikin azaba. Ta ce ke ce ma kike faɗa mata abin da za ta yi min? Ta kalli Farida ta ce wannan ce take saki a hanya? Za ta ƙara magana ciwon jikinta ya mintsine ta. Ta zabura ta fara tsalle tana ƙoƙarin sosa jikin. Afiya ta kalli Farida ta ce ki je ki kamo ta Farida. Musitir bata karasa magana ba suka ji ƙara bugun abu. Da sauri suka kalli gurin. Wata katuwar tirela ce ta yi ciki da Oyiza ta murje kanta. Da gudu suka isa gurin mutane Hassan tare ana kallon Oyiza, amma babu wanda ya yi yunkurin taɓa ta. wasu da sun kalle ta suke barin gurin sun fi karfin awa ɗaya a gurin babu wanda ya taimake su da ƙyar direban su ya ɗauke ta aka naɗe ta cikin but suka tafi da ita gida sai da zinata ta sa baki sannan alhaji bashir ya kira aka yi mata wanka aka suturce ta daga alhaji bara'u sai alhaji bashir sai malam atiku da masu aikin gidan kaɗai ne suka tafi kai oyiza gidanta na gaskiya gidan da kafa bata fitowa gidan da ibadarka su ne abokan hirarka gidan da kuɗi ko mulki ba sa hana ka kwanciya akan ƙasa gidan da babu fanka ba dai ac babu iskar shaƙa sai in kayi aikin alkhairi Allah ka sa mu cika da kyau da imani amin tunatarwa ya ƴan uwa mata masu son mallakar miji ta kowace hanya shin in mun mallake shi muna tunanin wannan mallakar za ta hana idan mun mutu ya kasa mantawa da mu ya je nemo ta ya aura mallakar miji ita ce biyayyarki in kika yi wa namiji biyayya tsakani da Allah wallahi kin gama mallake shi duniya da lahira don ba zai taɓa mantawa da ke ba akwai matan da suke wanke najasar gabansu su sa wa namiji a abinci ko abin sha wallahi wallahi duk macen da take wannan aikin in ta zo mutuwa sai ta cizge gashin gabanta ɗaya bayan ɗaya da hannunta shan najasa haramun ne cutarwa ne ga ɗan uwa musulmi in mallaka muke so to mi koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyin saka soyayya a zuciya ko ita muka rike mun gama mallakar mazajenmu ba cuta ba cutarwa saboda sai da soyayya mallaka ke tafiya Allah ya gane da dukkan 'yan uwa musulmi baki ɗaya su kuma mazanmu masu samu kauce hanya ta hanyar wulakanta mu Allah ka ganar da su ka ba su ikon kulawa da haƙoƙinmu amin summa amin rayuwa mai cike da so ƙauna nishaɗi farin ciki da annashuwa shi ake yi a gidan Alhaji Bashir rayuwa mai cike da koyarwar addinin Islama ni'imtacciyar rayuwa suke yi wacce duk ada suka cire rai da samunta Alhaji Bashir yana matuƙar kula da kowa a cikin gidan duk wasu yi dindimu nasu yana ƙoƙari wajen ɗauke su ba tare da sun kai ga buƙata ba. Haka Zinatu, kulawa sosai take wa kowa har masu aikinta. Ba ta bari kowa ya kuka saboda matuƙar daraja darajar adama. Farida ma rayuwa take yi mai daɗi wacce take ganin ashe da can baya ba rayuwa take yi ba. Saboda tana zaune ne cikin duhun kai ga rashin samun nutsuwar zuci. Saboda rashin ibada da ba ta yi. Yanzu ko wani nishaɗi take ji musamman idan ta idar da sallah. Sai ta dinga jin iskar wannan lokacin daban saboda yadda take ratsa ko ina na jikinta. Tabbas iskar lokacin nan kam daban take ga wanda ya hankalta. duk wani musulmi da zarar ya idar da sallah to na san a wannan lokacin zai ji kamar an sauke mishi wani nauyi a kan shi kuma zai dinga jin yalwatacciyar iska mai daɗin gaske kai musulunci yayi Allah ka sa dukkan ibadun mu karɓaɓɓu ne alhamdulillahi ala ni'matul islam soyayya sosai suke gwada wa junansu haɗi da mutuntawa ba sa taɓa yadda su ɓata ran juna komai nasu suna yin shi ne cikin so da kulawa gwanin ban sha'awa afan san baya ƙauna ganin ta ita kaɗai tana damuwa don ya san damuwar akan jabir ne wani lokacin ma in ya same ta tana kuka in ya bata hakuri san bata yin shiru har sai ya dangana ta da Zinatu sannan da kyar za su samu su rarrashe ta ta shiru shi ma duk ranar Juma'a sai ya kai ziyara kabarin aminin shi bayan ya sa a masa sauka alkur'ani ya yi masa sadaka sannan ya zauna a gurin ya dade yana mishi addu'a haka cikin dare in sun idar da sallah addu'a ta musamman suke mishi da sauran 'yan uwa musulmai wayanda suka riga mu gidan gaskiya cikin ikon Allah cikin afiya isa haihuwa yayi girma sosai don ko miƙewa ba ta iya yi in kuwa ta miƙe to sai ta fi minti ɗaya kafin ta iya ɗaga kafarta rubutu da magunguna tana shan su sosai dan kaka liman musamman yake ba ta jarkar rubutu tun cikin nata na ɗan wata ɗaya a wannan lokacin ne wani dare ta farka da naƙuda mai zafin gaske cikin gaggawa suka kai ta asibiti likitoci sun fi ƙarfin awa biyu a kanta ana abu ɗaya duk sanda afan ya shigo ya ji irin kukan azabar da take yi sai ya fita shi ma yana kuka ganin har lokacin ba wani improvement doctor ya yanke shawara a yi mata cs saboda cervix ɗinta bai buɗe ba Alhaji Bashir da kansa ya sa hannu saboda ganin yadda ta galabaita. A gaggauta suka shiga da ita ɗakin tiyata suka fara su cikin ƙwarewa. Cikin farin ciki dakta ya fito musu da jarirai mata manya guda biyu. Da sauri Zinatu ta miƙe ta karɓi ɗaya, Alhaji Bashir ma ya karɓi ɗaya. Suna taiwa dokta godiya. A fan kuwa bai bi ta kansu ba. Ɗakin da aka kai Afiya ya shiga ya zauna gefenta, yana shafa kanta yana mata addu'a. Yana jin santa na ƙara ratsu ko ina na jikinsa. Kwanan ta huɗu a asibiti aka sallame ta suka koma gida. Aka ci gaba da kula da ita da yaran, don jikinta har lokacin bai yi kwari ba. Ranar suna yara suka amsa sunan Asma'u suna kiranta da Nuwaira, da Zinatu ita kuma Nawara. An yi shagalin suna cikin kwanciyar hankali, dangi kowa ya halarci sunan, har da su Suwaiba da aka yi nadamar gaske. Bayan shekara bakwai, tsaye take a kofar Islamiyya tana jiran fitowar yara su tafi gida. Tana tsaye jikin motarta ta da ɗan cikinta na wata hudu, tana siyan tsamiyar biri. Yawan fitowar yaran ne sa ta yi sauri ta miƙa mutumin kuɗinsa, ta ɓare ɗaya ta sa a bakinta ta fara hangen yaran. Can ta hango rabon faɗa cikin taron yara, malama na rabawa, yaron na ƙara tusa kan shi yana kuka yana faɗin shi sai ya rama. Da sauri Afiya ta jefar da leda hannunta cikin mota, ta yi gurin yaron tana faɗin oh my god Jabir again. Ta kamo hannun shi da ƙarfi tana faɗin wuce mu tafi. Ya tsala ihu yana magana cikin kuka, ta make bakin shi ta ce rufe min baki masifaffe kawai. ya kalli Nawara da ke kawo mishi takalmi. Ta ce kuna tsaye ku ba za ku iya kamo hannunsa ba? Kun fito kun tsaya kuna kallon shi yana faɗa. Nuwaira ce ta ce wallahi momi mun hana shi yaƙi har haurin Nawara ya yi. Ta yi tsaki ta buɗe mota ta wurga shi baya, sai Nuwaira suka shiga. Ta ja mota ta wuce tana masifa shi ko yana ta tsala ihu. Shoprite ta wuce da su, ta yi siyayyarta ta sai musu ice cream, suka fito suka wuce gurin mota. Tana buɗe motar ta ji ihun wani yaro cikin motar kusa da su. da sauri ta buɗe kofar ta nufi gurin ta ga jabir ne tsaye yana huce cikin ɓacin rai ta ce me maka kada ke shi jabir ya turo baki cikin magana shi ta yara ya ce tun da muka shigo yake kallo na afiya ta ɗauke ƙeya shi da mari ta ce Uwan me zai kalla a jikinka dan kaga bana dukan ka shi yasa kake iskanci san ranka ko ta ja hannunsa yana ihu ta tura shi cikin mota ta koma ta rarrashi yaron ta ja mota suka wuce gida a bakin gate suka tarar da afan tun kafin a buɗe gate ɗin Jabir ya balle murfin mota ya fito ya ruga gurin shi yana kuka. Ice cream din hannun shi duk ya zube a ƙasa. Kwace roba ya wurgar ya daga shi sama. Ya ce wa taba min kai. Jabir ya ce ba momi bace tun a Islamiyya take duka na har muka je chop light. Tana duka na tana zagi na suna ta min daliya. Afani ya rai kaman gaske. Ya ce tun a Islamiyya take dukan ka har a chop light. Afani ya kwafa. Ya ce mu je gidan. Yau sai ran kowa ya baci a gidan nan. Suna shiga ya tarar da ita a kicin tare da Amira. Ya kalle ta ya ce me baby na ya miki kika dake shi. Afiya ta yi tsaki. Ta ce ni dai dan Allah gobe ka siyo min rago. Wallahi canja sunan nan za a yi. Wannan ba Jabir bane. Jarabar ta yi yawa. Kullum sai yaro yayi dan baya Islamiya sai shegen tsaurin ido. Ko kallon shi idan aka sai ya daki yaro in ya fi karfinsa. Amira ta yi dariya tana dungure kan shi. Ta ce gaskiya ya afan ka siyo mana ragon suna. Wannan dai bai amsa sunan shi ba. Jabir ya kai wa Amira duka yana kuka. Afan ya ce har da ke ko Amira to zan ga mai canza masa suna. ya kalli afiya ya ce ke meye baki ba ta ce na ji nayi amma ban kai wannan miƙatan kan ba kuma canza suna ya zama dole in na haifi sali sai in sa masa jabir amma wannan jazuli zan sa mishi amira da sanarwa da suka fita suna dariya sosai afa share masa hawa ya ce rabu da su yanzu nan za mu fita yawo ko mutum ɗaya ba zai bi mu ba jabir ya shanye kukan shi yana wa afiya gwalo ta yi tsaki ta ci gaba da abin da take yi tana mita washe gari da safe suna zaune suna shan ti. kowanne jikinsa da school uniform gwanin ban sha'awa Jabir na zaune yana shan shayinsa yana ɗaukar biredi baya ko kallon suna wara. Kallon sa suka yi suna dariya, Dan ya ci slice bread fun shida, ya kuma cinye kwan gaban shi. Yana jin dariyar da suke yi ƙasa-ƙasa bai tanka musu ba. Yana gamawa ya miƙe ya zagayo gefen da suke, ya ɗauki kofin shayin Nuwaira ya kwara masa a jiki. Ya ɗauke kwan cikin plate ɗin ya ruga ɗaki da gudu yana dariya. Miƙewa suka yi baki a buɗe, ga zafin shayi ga haushin ya sa sai sun canza kaya. Nuwaira da idan ta ya ciko da kwalla ta ce wallahi sai wa yaran nan dukan tsiya. Nawara ta ce ki kyale shi sai mun je makaranta. Nuwaira ta ce wallahi a gida zai da ku. Jiyan da ya bata min jiki? Cikin fushi ta yi hanyar ɗakin ta da kofar. Wayar AB ɗin jikin gem ta cire ta fara tsula mishi. Nan ya dinga ihu yana shigewa jikin Nawara. Ta finciko shi tana dukan shi da hannu, yana ihu yana ramawa. A gigice Afiya ta diro daga gado, ta fito tana kiran mai aikinta ta shigo lafiya. Kafin ta kai ga shiga ɗakin afan da ke falo yana jiran su, har ya shige yana taiwa su Nuwaira masifa. Cikin fushi Afiya ta kwace wayar hannunta ta ce dukan shi kuka yi hadda waya? noyara ta fara kuka ta ce momi ruwan tifa mai zafi ya watsa mana a jiki, kalli kayanmu. Afan ya ce me kuka mushe watsa muku? Na san haka kawai ba zai watsa muku ba. Nawada ta ce wallahi babu abin da muka masa. Jabire saurin cewa ƙarya take yi dariya suke ta min. Afiya ta kalle shi a hasale, ta sa hannu ta janyo shi, ya sa ihu yana shigewa jikin Afan. Yana faɗin wayo momi ki yi haƙuri, Afiya ta rike kanta ta ce wallahi yaran nan zai iya haukatar da mutum. Na kusa ɗaukaka mayar da kai bola da na tsinto ka. Ka je can cikin 'yan uwanka spiders cockroaches da sauransu. Jabir ya leko ya ce wai haka dadi. Afan ya ɗauke shi suka fita ya ce eh mana tunda baka jin magana. Afiya ta kalli Sinawira ta ce tsayuwar me kuma kuke yi? Ko yanzu in shirya ku ne? Suka yi saurin fita daga ɗakin, suka je suka canja kaya suka wuce makaranta. Bayan 'yan kwanaki, Afiya na zaune ta miƙe kafarta tana tsinkar ayoyo. yara kuma na gefenta suna wasa jabir kuma yana zaune yana shan conflicts yana kallon katun amira ce ta shigo gidan tana wa jabir wakar tsokana yara dai ta ci gaba da kallon shi kanshi ta taba ta ce su jazuli manya ya bige hannun ta ya turo baki ya ce ke ce jazuli amira ta yi dariya ta zauna kusa da afiya ta ɗauki sandar ayayo ɗaya ta ce har yanzu su umma ba su dawo ba afiya ta ce ke dai bari ina misin ɗinsu wallahi ko don wancan dargozan amira ta yi dariya ta ce ummi ce ta aiko ni ta ce wai in tambayi yayi afan gobe zan je Kaduna wai sanarwa da sa shirya mata tafi tare Afiya ta ce to ba matsala amma ban da Jabir ko Amira ta ce wa ke gaba in ba shi ba kin san a Asiya in ba mu je da shi ba sai mun sha kwari Afiya ta ce wallahi masifarsa ce ba na so gashi in san hadu da Irfan ɗinta sai ta faɗa kamar jakai Amira ta ce ai duk ɗaya suke mugun rashin jin tsiya Afiya ta ce ai ina ga ke zamu mu haɗawa ku je can ku ƙara take da angonki Amira ta rike baki tana faɗin akai singa market ta ina zan fara da su afiya ta yi dariya hanyoyi da dama amira ta miƙe ta kai ayan kicin tana faɗin ba da ni ba sa lallan hen afiya ta yi dariya ta miƙe ta bi ta kicin ɗin ƙarfe sha biyu na rana direba ya kwashe su suka tafi kaduna afiya ta dawo ciki tana faɗin yau zan huta da fitina ta wuce ɗakinta ta kwanta ta yi bacci ƙarfe biyu da kwata ta tashi ta yi alwala ta yi sallah sannan ta fara gyare-gyaren gidan kafin mai gidan ya dawo ƙarfe shida suka gama komai ita da mai aikinta ta wuce ta yi wanka ta yi sallah ta shirya cikin freegon mai shegen kyau Balo ta dawo ta zauna ta canza tashar Zeewald ana Sacred Ties nan ta yi payin attention saboda tana matuƙar son fim ɗin a hankali ya shigo gidan bata san ya shigo ba da baya ya tsaya ya zuro macijin roba ta saitin kafarta yana mata waiwayi a gigice ta kalli ƙasa wani irin tsalle ta daka haɗi da ihu tana faɗin na shiga uku na lalace wayyo hajja wayo ku zo ku taimake ni ya rungume ta ta baya yana dariya sosai ya ce matsoraciya kawai Danewa ta kan jikinsa tana kankame shi, tana faɗin maciji, wallahi maciji na gani. Dariya yake yi sosai sa macijin a setin kunnanta. Ta ƙara sa wani ihun tana saurin tura shi baya, cikin masifa ta ce wannan ai mugunta ce. Ka san ina da lalura kuma kake tsorata na haka? Yanzu fi sabilillahi da ƙaramin ciki ne haka zaka mun? Ya wurgo mata macijin ta goce, ta ɗauko shi ta fara buga mishi tana masifa. Cake ɗauke ta yana dariya ce am sorry sweetie. Da sa baki a kunnen shi ta ciza da ƙarfi, yi saurin dire ta yana ihu. Ɗaki ta gudu tana dariya sosai, ta ce gobe ma ka ƙara. Binta ya yana dariya ce wallahi sai na rama, yau sai jikinki ya gaya miki, za ki san kin cije ni. Da sauri ta sawa wa ƙofar ki tana dariya, tana faɗin sai dai ka rami a nan. Ya yi dariya yana faɗin za ki gara ma, za ki fito ki same ni, ya wuce ɗakinsa. Haka rayuwarsa ta ci gaba da tafiya cikin farin ciki. Afiya ta ƙara haihuwar ɗa namiji, wanda ya ci sunan Bashir, suna kiran shi da Abba. Yanzu haka tana final year ɗinta International Relationship. don tana matuƙar ƙaunar kos ɗin. To alhamdulillah, nan zan tsaya da wannan ƙagaggen labarin nawa. Godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon farawa kuma na gama shi ba tare da na gaza ba. Alkhairin da muka faɗa a ciki Allah ka bamu ladan shi, sharin da ke ciki ya Allah ka yafe mana. Allah ya ƙara muku tsawon kwana mahaifana, wayanda suka yi sanadiyar zuwa na duniya. Allah ya muku sakamako da gidan aljanna Firdausi. Allah ya bar mu tare mijina, ya da duk wata fitina da ke cikin aurenmu. Allah ya raya mana zuri akan tafarkin addinin musulunci. To alhamdulillah, masu sauraro, mun gama labarin rabo ajali. Addu'ar da Aisha Aliyu kura ta yi, mu ma muna yi wa kawunanmu makamancinta. Amin ya hayu ya ƙayyum, amin ya Rahman. Allah ya ji kan iyayenmu ya bar mu da masoyanmu. har ko da yaushe ya kare mu da lafiya da arziki da wadata da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa. Fatan alkhairi ga ɗimbin masu mu da masu yi mana fatan alkhairi. Kuma muna muku kwatankwacin addu'ar da kuke mana. Allah ya bar zumunci, Allah ya bar ƙauna fi sabilillahi. Da haka da haka nake cewa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum.